watan janairun shekara 2018 za mu kawo muku labarin wasanni bangaren league league da aka buga a kasashe daban-daban inda za mu fara da kasar spain a bangaren la liga na kasar spain na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar juma'a kungiyar kwallon kafa ta getafe ta tashi canjar biyu da biyu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta espanyol ta sha kashi a hannun sabiya da kwallaye uku da nema atlantico madrid sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta girandis sai kungiyar kwallon kwallon kafa da villarreal ta doke levante da kwallo biyu da daya las palmas a gida ta samu nasara akan valencia a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta portugal a corona da kwallaye bakwai da daya Real Betis ba ta daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwallo biyar da nema a gidan Real Betis. Real Sociedad ma bata samu nasara ba akan kungiyar kwallon kafa ta Celta Figo da kwallo biyu da daya a gidan Real Sociedad Alaves a gida sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da Leganet. A yau kuma za a buga wasa daya tilo a bangaren La Liga inda kungiyar kwallon kafa ta Eba za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Malaga da misalin karfe 9 na yammacin yau din nan. A can kasar Ingila ko bangaren Premier League na kasar Ingila mako na 23 a jiya kungiyar kwallon kafa a ranar Asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Brighton a Hove Albion ta sha tashi a hannun Chelsea da kwallo hudu da nema Arsenal kuwa ta lallasa Crystal Palace ne da kwallo hudu da daya Everton a gida sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da West Bromwich sai Burnley ta sha kashi a hannun Manchester United da kwallo ɗaya mai ban West Ham ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth sai Leicester City ta lallasa Watford da kwallaye biyu da nema stock city ko ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta huddersfield ne da kwallaye biyu da nema sai manchester city ta doke newcastle united da kwallaye uku da daya a ranar lahadi ko a jiya kenan kungiyar kwallon kafa ta southampton a wasa daya da aka buga ta tashi kunnen doki daya da daya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta tottenham sai yau inda za a fafata a wasa ɗaya swan city za su kwarje gumi da kungiyar kwallon kafa ta liverpool da misalin karfe tara na yammaci agogon najeriya nijar kamar da idan muka lega bangaren bundesliga na kasar germany kuwa a ranar juma'a da ta gabata hata berlin sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da borussia dortmund a ran asabar ko kungiyar kwallon kafa ta freiburg ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig da kwallaye biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta bayan leverkusen da kwallaye hudu da ɗaya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ne da kwallaye biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ba ta ji daɗi ba hannun Frankfurt da kwallaye uku da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05 ta samu nasara kan Stuttgart da kwallaye uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Hamburg wanda ta sha kashi hannun Kolin da kwallo biyu da ɗaya a jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen da kwallaye hudu da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 da sulhun ta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da hannun nova 96 idan muka karkata bangaren wasannin france league wato france league 1 wanda ake yi a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta a ranar juma'a ta sha kashi a hannun marcel da kwallaye biyu da ɗaya ma a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta nantes ta sha kashi a hannun girondins da kwallo ɗaya da nema sai kungiyar kwallon kafa ta montefele inda ta doke tolose da kwallaye biyu da ɗaya reynes a gida ta samu nasara akan anga da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta strasbourg ta doke dijon da kwallaye uku da biyu kungiyar kwallon kafa ta Troyes ta doke Lille da kwallo ɗaya mai ban haushi MS ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Guigam da kwallo uku da ɗaya. A jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Nens ta samu nasara kan San da kwallo ɗaya mai ban haushi Monaco a gida ta samu nasara kan Nens da kwallaye uku da ɗaya. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta kare tarihi na gasar France League na bana inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta PSG wacce tun da ta fara ba a samu nasara a kanta ba ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya. za mu dawo bangaren tarayyar najeriya a can a nan tarayyar najeriya din bangaren wasan premier league wato nigerian professional football league na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake matakin wasannin mako na uku a ranar lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta wiki Tawaris na garin bauchi ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta niger tornadoes da kwallo ɗaya mai ban haushi alkanemi a can maiduguri ta doke mountain of fire na lagos da kwallaye uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta abia warriors ta doke plateau united da kwallo ɗaya mai ban abin haushi rivers united kuwa a gida ta samu nasara kan kano pilas ne da kwallo biyu da daya nasarawa united ta doki kungiyar kwallon kafa ta sunshine da kwallo biyu da nema tsina united ita ma ta samu nasara kan yimba da kwallo biyu da haushi lobby star ta doki go round da kwallo daya da mai ban haushi sai kwa sai akwai united wanda ta samu nasara kan yobe star da kwallo biyu da nema ita ma hatlam ko bata ji ba ne inda inugu rangers ta bi ta har gida ta doke da kwallo daya mai ban haushi ifan ba ta samu nasara akan kwara united da kwallo biyu. biyu da neman a yanzu haka dai a wasannin mako na uku a gasar premier league na nigeria lobby star take jan ragaman da maki bakwai sai aqua united ne mataki na biyu a maki shida efa yanzu tana mataki na uku da maki shida sai el kanami wajen ita ma take mataki na hudu da maki shida hajiyan dai an jefa kwallaye sha tara a wasannin da aka buga guda goma inda aka samu nasara a wasannin gida guda tara aka samu nasara a wasan waje guda daya ba doki ko tsaye da aka yi a gasar idan muka lega bangaren sai da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta arsenal na kasar ingila yanzu haka yana kasar jamus don tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund don ganin sun dauko dan wasan nan dan kasar gaban pemrick a abamian wanda kungiyar take bukatan ya mai gurbin dan wasan ta Alex Sanchez wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a satin nan shi kuwa Alex Sanchez a karon farko an ganshi sanye da number riga da an ganshi sanye da rigan Manchester United mai namba bakwai a yayin da ake dan motsa jini sai dai ana sa nan da awanni kaɗan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din za ta ba da tabbacin sayan dan wasan ko kuma rattaba hannu inda ake tunanin dan wasan ya jefa ya rattaba hannu na tsawon na tsawon shekara hudu da rabi a kungiyar da ya zama dan wasan da ya fi kowane dan wasa daukar kudi a bangaren premier league inda zai dauki kudin da ya kai ma fan dubu dari hudu da hamsin a duk sati a mazaunin albashi kungiyar kwallon kafa ta watford ta ba da sanarwar sabon kocin da ta dauka javi gracia dan kasar faransa inda ya mai gurbin silva mako wanda kungiyar ta kore shi a watan nuwamban da ya wuce iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na dan dandalin biyo ya huta lafiya.